أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن ممكن أنت cewa yadda manzana sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabai zuwa yaman farko sahabai nawa ya tura na biyu kuma nawa ya tura na uku nawa ya tura na hudu ana kan hanyar laikar wuraita wa zai gaya farko wa aka tura me aka tura a cikin farko mu'az abu musa ya sunanta abdullahi bin kai sun je suna can suna dawa su ne farkon tafiya na biyu na biyu ali da khatibin wa ya fara riga a wani khalid bin walid shi ya tafi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ali idin karbe shi wanda yake so zama tare da ali tafi tare wa ya nuna cewa baya son ali a cikin rundunar sojojin wanda yake na kisa bure da dan waye bure da dan waye me yasa yake yana kisa saboda wannan abun nan da ganiman da ya karba hukuncin da ya karba shi ne shi ya riba koyan da a ciki shi yana gan kamar haɗin ci addini ne da ya gaya manzala ne manzala ya ce towa kwardan shi ya zo da kai ya ce da kai tun manzala yana na wani ya furci ya na kin ali ba ka da fahimci wannan nukta mai kyau a cikin manzara yana na dare mm. abubuwan da ya zai ce wallahi ba na son ya hali isa ne manzara ce nema ya ce ya dukko cikin ganima ba tare da izinin ka ba manzara ce to karka kishi bai ce kai arni ba ne bai ce ka saba ya ce karka kishi abin da kake tsammani ba na shi an daɗa masa ba wannan shine ilimi wannan shine fahimta wannan shine tarbiyya kuma sai manzo Allah yi mai da mutum zai ce an yi ali wanda yake ali dan mutane wanda yake ali kaza ne wanda yake ali kaza ne dan adam ne har Allah ya ce mu shi ga yadda ya da manzo Allah kuma ga yadda ya ba duk abin da kake ganin an yi bayan sa ba an shi lokacin manzo Allah kuma shi da yawan da su wanda kun ku kiyaye shi sosai yake ba na son sa me ya ce wallahi ya doki ku ya ga cikin ya yanzu kuma shi ka zai je ga manzala ce manzala ba na san ali manzala bai zage shi ba bai ce kai ya ce bai ba kake kinsa ya ce ai ya doki cikin hunki ba tare da izinin ka ba tun daga nan sa ki manzala ki ce ka kake shi za a kada masa ma abinda da kake zama ba haka za a ƙara inda za ka mutu ga uku da fushinka amma kara masu zai mutum ya ce daga nan hali abu abu ne mai soki amma doki wannan abu da baki a yi zaki zaki akwai zai da aka targe masa usman bramfa na ba yi hizba suna ta ko ko ku ji wannan kasafi akwai a cikin yan shewa wanda ke zargi manzala cewa manzala ne bai sai ya bada amanan da ana ya shi ba ba ba ba sai ba za ku ji muna fara maku abubuwan ba ku addini kuna kai kama abun wasa na akida ba shi ne gani ki ku ji kalmar suna fada da bakin su za ku ji abin da suke fara ne su zube su to wannan shi na abin da aka yi to na uku na uku ba ba zo ba eh ya ba zo ba na hukun ba zo ba ko in na karanta wanda kuma mun zaka ce <laughs> to Allah ya samu dace <coughs> ina za mu tashi ne mutu cewa ta zana mu kai ba ko ike a wasu billahi sami na alim ina shaitan rajim bismillah rahman rahim ya ce a tattana ku kai ba

ani kumara ibu nka ha ibu na abdulrahman ibu na adi nwa ayi kala ta mi to aba ta ya ku ba ata ali bi na abi tali rabi ala wa anu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ina yamma manzo allah ya tura sai na di de gwan a kunshi zuwa yamma hanyar yaman akwai wanda ke manzala ke rarraba masu mutane daga makka ya ce ya je makka ya rarraba ma wani mutane ba sa ali bin abi talib radiyallahu anhu ila rasul sallallahu alaihi wasallam yaman manzala ya tura ali zuwa yaman da zuhaiba da gwal kaga an ce zuhaiba gwal wanda aka aka shi daga kasa ba ma wanki ba na ba dan yanzu ana kira tibrit to zuhaiba da ya kamaci za ya ce zuhaiba tasbir ne na fata gani fi alim makuruzin a fatan da aka jema shi da kuruzu shi wani bat ne wani wani ike na ake kira karf wannan karfin da shi aka jema wannan fatan to wannan fatan a cikinsa aka sa kawai a rufe ya ce aje iraba kuna gane ko me cewa

yaki ina yaki na muke faɗa mana babu yi wani yaki ne yanzu ka an tambaye ka wani babu muke muke wani babu ne fatihi muke ko kuwa wani babu muke na yaki wa kagin ba kuma ka gane abin da muke maka a karkashin sai na eh. ba ki ta'if muke ba ba a karkashin ta'if ba me shi wani wani magana a to abin da nake so ce da kai yanzu mazala bai zo wurin ba ana cikin gani na na ta'if wanda ake gunayin nan a karkashin zamu ke yanzu shi man Allah ya tura Ali a ce karbi wannan rundunar na fata kun gane wannan ba a nan manzala ne tura ali zuwa yaman farko a cikin wannan maraka ba fa gane bane da yake cewa a ba fahimce shi ba nan wurin ba je madina ba manzala ya tura ali ya tura shi zuwa yaman lokacin kasar wannan ganima ana nana jarabawa. ko ga zakin ba to wani ruwaya kafi a zo wannan yakin tunda muna yakin nan kun ji an ji sunan sayyidina ali a nan wurin tunda suka fara na wurin nan ce baya nan to da ya zo wannan wurin ya zo wannan maraka ya zo wajen hurin to lokacin shi ya je karɓi khalid walid kun ji da sunan khalid walid da sai na da ba ji sunan su ba lokacin suna ina suna ina suna yaman to a takaice da suka ji yaman da aka karu khalid mumalid shi ya taho lokacin ma'auya ya yi wanda yana can kai ali ne hali ya taho to abinda nake son ce da ku yadda muka fara ne shi ali abin da ya samu a can na kun shi da komai ya tura ma manzo Allah manzo Allah Madina yake ba ina kune ni kuna gane kafin kuwa to ku ji me yake bin bayan sa ku ji yake cewa ba a sani ɗari eh, haka ne ba a sani wani yana gaba ba a sani bin abi talib radiyallahu anhu ila rasulullah min yaman shi ali ne tura lokacin manzo Allah yana kune bi zuhaiba a cikin azurgon fi adin ina cikin fata makrubi wanda aka gema shi shi kalmatu kar ismu na bati ne wanda ake gema fata da shi lantu tuhassal min turabiha ba sarkake daga cikin kasar da aka ciro shi ba to a nan wurin lokacin ana gunin na ba shi ba baka sama ha na arba na shi manzo Allah ya raba a karkashin mutum hudu mutanen mutanen da suke tare da manzo Allah nan hudu baina uyaina kabilan da ake kira uyaina bin badar wani mutum ne mashhurai wa akra ibn hadi da wani mutum ana kira akra ibn hadi wannan wannan da ali ya tura a cikin fadar mai yawa nan shi na ake manzo Allah ke raba waɗannan bai ba sauran wasu ba wa zubair وزيد الخير شيبا زيد الخير والربيع ko rabi rabi wani kabila ne dukansu kuma manya-manyan ake kira suna to sheke ima alkamatu wa ima anibun tufai wanda aka ba karshe ima alkama ka ba ko anibun tufai fakara rajulun min ashabi shi wani mutum daga sahabai kunna nahnu ahqqa bi hadha min min haula shi yake da manzo Allah mu ka cancanta a ba mu wannan ganiman fiye da wanda ka bayar ba ku gane karatun ba ya yake za su mana bayan raba ne sauni cewa mu ba ba sauran mutanen ba ba sauran waɗannan ba saboda shi ya riga su musulunci to ana cikin daga tukunin waɗannan da aka kira mafi yawa ƙalabar kulubu ne wanda suka fito daga makka ya ce kunna na hannu a haku abinda na gaya muku tuntun, baki na nan wanda nake so yana gaba ya ce kunna na hannu a haka bi hada min haula mu muka cancanta fiye da waɗannan da ka ba su guda hudu da aka ambace su a can kala shi manzala ce fa ga zalika nabi sallallahu alaihi wasallam bare zo yi manzala fa qal an la ta'amanuni wa ana aminu man fi sama'i yace me yasa ba ku amince abin da na raba bakwabin wanda samai wanda suke samai su ne mala'iku sun amince mu amma ku da suke kasa ba ku amince mu yaushe zan zance ku wa wannan jumla ni hayan da ba na man kun gane karatu ya ake nufi ina maraka ya fara ne mata lokacin da sai na ali turo da wannan gwal din daga cikin ne na yana yaman to sai turo wai turo wannan gwal daga cikin ganima ne ko daga cikin homsi ne daga cikin kurus ne a wannan kuma to daga cikin ganima dai wannan kuma kuskure ne na kun sai ai ba ba kuma ciki to da ya turo masa to sai manzon Allah ya raba mutum hudu mutum hudu ko mutum biyar mutum hudu ne ma to da ya raba nake wa da wa da ya raba mutum hudu sai wani wanda shi ba a bashi ba sai yake ta yi shi shi baki manzo Allah kamar ya ba wajen sai yake ta a shi shi ya cancanta ko kuma su suka cancanta da in wa'ancan mutum ya wannan duk abin da ya samu mutum matasan madina ne shi na akan sa su wannan zancen ne shi san ke jawon kalin mm. to na fata gani shi zala ce Allah ta ni shi ba za ku amince mu ba wa ana aminu man fi sama'i ni amintacce ne duk wanda suke samai mala'iku ne ya ci ne khabar sama sabahan wa masa'a labarin ka zo jin Allah zo bugu da safe da yamma in Allah bai amince ni ba zai tura ni Tun dai Allah ya amince ni malaikun sun amince ni ku mutan kasa za ku fi ni an ce da Allah ku rike gari karatu fa qal fa kama rajulu shi wani mutum ya tashi da'irun ainihin idanuwansa suna ciki ne ake kira wanda idanuwansa suna ciki kogon mai kogon ido irin gashinsa ya fita sosai mushirfu wajidataini mushirfu wajinataini wajina shine wannan wuraren kuntu kuki ya fito haka mm. na shizu jabhati kushinsa ya fito ido mai na ciki kafin lihiyati kuma yana da babban lihiya iya nan ɗaya gashi mai tsawo mahalukun ra'as ya kwalkubo mm-hmm. إيه. وش مير إذا يوم نسينا احنا زين نسينا يقول يقول سوري كل شفا كل وقال يا رسول الله اتق الله دل الله قرية بيالك رحمه في هذا الله كجي سورة الله قال سيما الله لك وين لك تبدأ كيف awalastu a haka ahlul ardi an ya tafi Allah ba ni ne na fi cancanta a ban kasa in yi su ba Allah qal shaytan suma wala rajul cinti ya ba da baya yana tafiyarsa mutum daga bani ne to yan tarika da sun sani wannan shi ya su daga nafi ba muhammadu na ba wannan shi aslan da tamim banita tamim ne kusa da su annabi ne shi ya musulun da wuri to ina da tasarrufi ga sifansa yadda yake shi da masu jahirin ba sa karanta a jishi da sun gan wannan da daga wannan da muke zamun mun shiga uku to amma ba sa gane wannan kuma gane abin da ake shi ka gane to da mun sha wala amma ba sa karatu kuma wannan wurin kuma ba yadda za a yi shi mutum dai ne yi wannan abin da ku ji abin da ya faru kuma wala rabin shi mutum ya ba da bayan zai ci karan tare da buhari sabanin malamai wasu ce wanda ya faɗa wannan sai na umar don ya kare da wanda lokaci na cikin mara ya rasu rana allah ya azurfa ulkan ba za ka kiyar yin kashe shi ba kara shi manzo Allah ce la la'allahu an yakuna yusalli la ina sallah don za ka kashe shi ku duba wannan jumla ya ce to aka ce shi la'ala sallar ki duk mai fara ce la'ala sallar ki in ka kike mai zan dinga yawa annan kawai kallon mutum bai sanci addini ba zai sha wahala sanci wani jumla mai kyau ku zama talibai ilmi mai kyau ce ya ayyuhan nabi killa ka ji tsoro Allah wani wurin malabdin zai zo ya fi zafi fiye da wani. na ba ka kashe shi da Allah kana gane wannan ya ce ya ce ba ya sallah da ku ji abin da Khalid zai gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فقال خالد وكم من وكم man ko min nufus wa kam min musalli ko kam min musalli ya kulu bi lisani ma laysa fi qalbi yake mutane nawa ne mafi yawa mutane suna sallah ne manzo shi shigo wannan addini ne suna sallah amma zuciyarsu babu addini akwai nifaka ba daidai ba ba sallah suke da gaskiya shi manzo kara rasul sallah shi manzo Allah ce inni lam umar an akubba kuruban nas manzana ya ce allah ba umarce ni ba bincika abin da yake cikin zukata mutane wala a shuku butunahum ba sai zuciyar su ba kai ko me suka tare da shi ba saka ba dalilin zan in finci abin da ke zuciyarsa nan wannan ina raddi a cewa manzana ce ya san gidi mutlaka ki ban san abin da ke zukata mutane shi ga kalmomin da ya fada na sada kuma ni ba sa in bincike zuciyarsa ko fai cikin sa ji mai fita tare su to sun ma nazara ile shi za ne kalle shi wa huwa ya juye zai tafi wa kare shi za ne ce to innahu ya kharji min di'i hala qawl yace zuriyarsa zai yafi kuma zuriyar mutane za su fito a cikin sa zuriya su zama kawo ya ci nuna kitabar ba. za su ringa littafi Allah rasbal za a gin harshe su danye su huruf mai kyau amma duk da haka layu hana jira hanajirahum wannan tilawan baya wuce makogorinsu baki ke imaninsu a baki ke ba cin zuciyarsu saboda ya kuna mina addini suna fita cikin addinin musulunci kama ya murku sahamin rami kama yadda an saki kibiya ya samu dabba ya wuce har kibiyan ya so in ka ji ka tar da kibiyan ba jini ya ce haka za su ta cika jini wa azunu ya ce na da to kara ya ce la in adraktuhum da ni manzala na same su lokacin da za su ta la aktulannahum qatala samud zan yaki su inda ka yaki da an yaki su samu dawa. wannan su ne hawariyawa zaɓen hawari to mafi yawa mutane suna zama yawa ba su ba hali da muke ciwo mutum zai kasa ta mutane ba tare da ya duba ba zai so yana son ajiyar na kishi ajiyar bai kanci ajiyar ba kuma ya fada wayansu kalmomin harshensa bai kula da shi ba to wannan karfin girma na gare shi da ba kalmomin da mutum ya amfani su shi wannan mutum farko shi ne na biyu wanda yake cewa kunna a haka bi haza min haula shi ne ya sake cewa kuma ga shi yake cewa ga siffansa ya ce ya rasu da laitakin da kai shura ana ya shi ne fada eh, wannan shi wannan mutum da ya cance ta ya can ne ya fara cewa wannan abun ba don Allah ba da manufa Allah ka raba ba shi mutum da ne eh kuma manzo Allah bai ce a kashe shi ba yake ba zai sallah ba to annan ne malamai sun ce tariku sala kafiri ne kagin ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shi shi yake baya sallah ne ina sallah don haka ya fi shi ba amma ya fada kalmar da kalmar ya kai kafirci ko ne kimin zala da ce masa komai ya ce ya ce ka ji tsoron Allah abin da ba ba ka yi shi wani ruwa ya ce ka yi shi don Allah ba ya kori mai yana hirafi na manzo Allah wanda kuma kafirci ne wani amma wannan sanin da ke yi manzo Allah ce shi ya sallah ne a kyale shi kuma lokacin bai wuce shekara ɗaya da wani abu manzo Allah da duniya kuma ya faɗa ma abin da zai yi to shi ne wasu malamai sun ce abin da ya sa manzo da bai shi ba Allah ya riga kaddara za su da jawa don da an kashe shi hawarijawa ba za su ta ba amma duk wannan fara ne manzo Allah da bai kashe shi ba kuma ya fara yin da bai kashe shi ba domin ina fata zai tuba kafin sa amma mai rike ne amma yana kuskure saboda zafi sau ka yadda mutum yana rike addini zafi san abin da yake gani irin wannan da ake mota ne mutum doki bomba je wajen da ake karatu ko jiya yaman a doki bomba a jiya masallaci ka kashe musulmi ka ce wai kai danshiya ne abin da aka yi yaman ke dan shiya wai ne ko mene ne ya tura yaransa an kashe mutane sun kai saba'in jiya sun fito masallacin juma ke nesa wai shi danshiya ne zai jiya ba su yanci su ya kashe musulmi kuma lokacin da zai sa bomba kuma yana tilawan qur'ani ya ce shi ya rumbe dan wansa shi shi mujahidi wannan abin da ake ke na tashi hankali in zaka yi addini kasance shi yadda yake kuna gane karatu karatu a kan kunki yau kunce ya kamata ya sarki addini yadda yake in zaka yi pronounce ka san abin da kake faɗi dan wanda kake ga suna kuskure shiryansu su ne bayan allah ya shirye su to da annun ku ne ku kira su zuwa musulunci amma ba za a fasa wannan akidan ba amma yadda za a tsaya a zuga mutane a zuga mutane gan shi kire ne mai addini sauran su mutu ba daidai ba ne rayuwar baki ya ba allah ya shirya da kai ne ya batar da wani suna haka allah hace duniya kai ka ta gugurma ka shiga a janna domin da kowa a shirye ke wani aiki zaka yi ka shiga a janna sai Allah ya batta da wani da hikmansa ya fi shirya da kai kuma ka sai fama da su da wahala da sha da za a yi su kashe ka ku a ka ku sai kuma don ka samu ladar shi a jami'a nafsu wannan lokacin kuma shi ka ne koyi ne manzo Allah yake dan Allah ku duba wannan karatu mafi yawa mutane ba sa cikin wannan siffa lokacin lokacinsa saboda sananin son addininsa larabawa ba ta farkubu shangi hajji ba sai farkubu ba to shi na ganin abin magashin zuwa nan wani ado ne shi share shi baki daya shi sa imam ahmad ya ce in kana suka san in in in in in in hawar jawa mafi ya gashi baya sa su kuma kananan yara zai zo karatu ku ji don kowai ke kansa kai shiga cikin wani abin da zai masa barna bai son ajini ina da wai na son ajini kuma ina kuskure wato malam mutum sai ya jura wa wutar jahili ko za ka janyo da a jiki duk ƙarar tsiyarsa ka janyo shi da fitar sawa da ya fi maka rahe ya fi maka rahe don wannan hadisi ba mun ji shi mun karanta shi ban ba cikin buhari ba ya naka ya shi ya za a yi mutum zai ce manzo Allah ji tsoron Allah manzo Allah ya kiyaye shi kaga su wajen Khalid da su Umar kadiri ne ba ku kadi ba mu kan haka muka dauka mm, amma manzo Allah ce to baya sallah ne to nan ne rabbi za ba da dan shi'a mm. duk abin da suke sama a yi bayan manzo Allah ai a gaban sa da ke sahabai arna ba ne akwai kalmar da sahabai sun faɗa bayan manzo Allah da wannan ba wani mutum da zai faɗa wannan kalmar bayan manzo ba za ka shi lafiya ba da ya faɗe shi bayan mutuwa manzala su ali da umar zan saurayi wannan mutum la'ayyar za ka shi kuma ba wai mai sai fara wannan to amma kun ce allah yana da wani bada bayan ya san sabai allah ya ɗan shi daga baya kuma ya san cewa su ɗan wuta ne to duka wanda kalmomin da aka faɗa yana na da yake in kuma kun tuna haka ne wannan kalman dole a sallama lokacin da aka je yaki akwai shugaban munafiki a ciki ya ce sannin kalbaka ya kula ya ce ku mutanen makka kun zo mun da ku kun koshi kun kiba kuma ku tanka kire ne kire in an ce da shi ya kiba shi ci cije mai gidansa shi sai ke ce sannin kalbaka ya kula mun ce da kire muka sun cije mu la inna raja'na ila madinati la yukhrijanna abdu min al-adab ina nufiwa manzo Allah sun ce a kashe shi manzo Allah ce ku da shi shi ya faɗa wannan Allah kuma ce walillahi izzatu wali rasul wal mu'min duk da haka ya ce duk sanin kalbaka ya kusa manzo Allah yana nadare la in raja'na ila al-azd minha al-azal ma'anan wulakantattu za su tori su masu izza waya suna duk sabon sun ce a kashe ce kar ku kashe shi a ce ina kashe sabai na ma da haka ranar da ya mutu manzan ya je fito da shi a cikin kaburi ya tofa masa yawo a bakinsa addu'a ya dauki ligan da yake ciki ya saka masa ya ce Allah ka yafi masa nan nan ya ce saya nan wuri iyakaci na yake nan dan wuta ne shi sai manzan ya hankura amma har wannan lokacin ya ba shi kaya an saka masa an sa shi kaburi shi manzan ya koma kaburi ya fito da shi ya tofa masa yawo ya sa masa ligan da yake kusa da cikinsa don Allah ya fi masa duba kalmomi da amfani nan na Allah yake cewa daga yau karka ma mutum da ake kira munafiki kamar sallah kuma ko kai mu gafar ko sabai Allah bai yarda amma ba man Allah to wannan maganganun da wannan duk sai suke tafiya kuna gane karatun kuwa ai hankali ai hankali ai hankali da garajen al'amari mun kuna gane wannan wanda bai cika bara jini ka ba ko kai suko ko yan bida su rushe kan masallaci kan da bugu ya ci a je a sai mu zai kai maka saya don masallaci ka shine naka kai maka saya ka gina naka amma ina so ku gane duk wannan rudur ne kuma yan shi'a duk abin da suke cewa wai sahabbai suka kwace mulki a wajen sa ina ne ko an ci gado na na fatima kaddara ya kai wanda ne kaddara samu na na fatima du ganiman sa an ci ya kai wannan manzo ya kai wanda ra'in raja na ilal madina manzo Allah ka fita su balma ya doko ka ya doko wannan munafikin ya sa cinyar sa na albarka bayan an birne shi bayan ya saya masa sallah abubakar na baya umar na baya ya addu'a Allah ke ya saki koma wajen kabri ya fito da shi ya saka masa dan Allah ya bi masa shi abin da yake zuciya manzo Allah kenan nan nan Allah yake wannan ba matsayin ka bana nan ba zan yafe masa ba ashe wannan mutum kuma da ya yi nan to annan da za a gane cewa duk wanda suke munafinci a lokacin manzo da ba su mutu akan musulunci ba don sun mutu ba tare da imanin da gaske ba wannan mutum kafin manzo Allah ya ce bai ina sallah ba amma ba na sake zuciya don bai san yadda zai kare ba lokaci na na da rai kuma da zai bar duniya ya ma faddu muna munafike ya ba su sunansu ya ce daga yau kar kuma sallah don Allah ya riga ya sanar da su ba sallah ba su ba shi wannan wannan sune munafike ina na da rai akwai munafikan to bayan mutu kuma shi ku ɗan shi ku kara masu adadin munafikan an shi shi kawo kallon karatun da zafi yau ya taba kowa Eh, eh. ibrahim ka ganta ba ku yau a yi hankali kuma a san abin da ake fada daga baki duk waɗannan da kana karanta shi ne zaka zama mai insafi shi zan kana karanta ibn taymiya wata yanzu ka ce ka kira shi ma shi kuma ma hanya dan bid'a ne ma in ga masa afuwa in ga masa afuwa isa a dake shi daga baya masa afuwa ije yaki ya koma hannu sai ba yan gida ya ce ku ci gaba nina nan na rufe kasa gane wani yin al'umma nan ba wani abu ne rahama na zuciyarsu in za a ku gudu manzana to ba za ka yi wani abu don Allah ya ce ma arsalna ka ila rahmatillah zafin da ina na kan akida ba za a kauce akida da san Allah da manzon sa amma nan su wannan lokacin karka ka huce kan dan wanka ba ka saya mu'amala da shi na ne kyau dan Allah kun ba yi sana mun gane ki abin da yasa ka kawo wannan babina nan wani nufi ke kama da turai a karfi na gaba mana alina na can na aka tura ya tura abin da ya samu wannan gol kuma ka zo ana raba ganima nan wurin aka raba wannan ganima aka ba waɗannan sahaban wanda mu'alafa ta kulo shine shi yana jin zafi abu karfi na gaba za ku ji fiye da wannan حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن قال عطاء قال جابر أمرني النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إهرامه ya lokacin da ali kuma ya dawo daga makka an gama wannan yakin kenan ali ya bi can kenan kuna gane zancen kuwa manzan ya fata makka da ya koma sai na nuna ke na kai kowa to shi lokacin da sai na zai dawo ya sabbi manzan da manzan da zo hajjatul wada shi manzo Allah ya ci da Ali ka a cikin ihramin ka na fata gani kun san me ihramin me ya ya daura niyan da kayan sa yake labai kalan wani ba haushe ke harami to manzo Allah ya ce da Ali haramin da ka dauka daga Yaman shi da manzo Allah sallallahu sun hadu a Makka ne lokacin da ya tafi yana sai fama da yaki a can yana sai tura ganima manzala sallallahu alaihi wasallam da ya tashi zuwa hajjatul wada shi ya ci da Ali da su sauransu su zo a hadu a Makka da ya tambaya Ali wani kaya wani niyya kai ya ce na yi niyya yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ya ce kana da abin nan dabbobin da ka tura ya ce eh ya ce ikima ala ihrami ka sai akan ihramin ka ma'ana ka yi kirani kuna gane karatun kuwa to me munasaba wannan dawowarsa da gina wanda yake da alaƙa da karatun da muke ciki zada muhammad bin bakar an ibn jurayj an kara abba kara jabir fakad mali bin abi talib radiyallahu anhu bi shi'ayatihi da aikin da abin nan umarnin da aka sashi aikin da aka bashi bisa ayati ma'ana yana cikin aikin da aka sashi kalmati bisa ayatihi ma'ana Allah yana kan aikin da Allah ya sashi da manzan Allah ya sa shi na karbar homsi da yakin shi ne sa'aci kada da kuma sallallahu alaihi sallam. shi manzan Allah ya ce da bi ma halarta da mai kayi koyi niyan mai kayi ya ali wani niya kayi kala bi ma a bihi na biya alaihi sallam. ya ce abin da manzan Allah ya niyya akan sa ba a bi ba'di wanqusu harama ya ce ko ka kawo hadaya? shi zaka da hadaya? amma ka tsaya kana cikin haraminka kama anta kama yadda kake haraminka kala wa ahda lahu ali hadiya shi ali ya kawo hadaya kuma ya ba manzo Allah mafi yawa hadayansa na na ito amma ah, Ah, bai nuna cewa ko da ya faɗe shi shi a ta ba san shi da tajin su ba san shi da alamomin tajin su eh to ai magana karin nan ba shi a ta ibn abi rabah ba san shi da wani abin nan ba ko bai amfani da waɗannan alfazi ba na da ya tsara hadin zai fi kyau amma dai ba kai alama kashe wannan wata a kyale shi kwai daya isa kyale shi wasu wasu ne حدثنا مسدد حدثنا بشر بن فضيل عن حميد الطويل حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر ياتي لابن ياتي لابن عمر أن أن أن wasu mutane sun zanto masu annabi sallallahu alaihi wasallam a halabi umratun wa hajja manzo Allah ya yi haji an koma hajjatul wada'i na kuma ina fata kuna gane wannan ya halar ya yi niyya na umra da hajji ma'ana kiran kenan qala ahla nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajji yake Allah da ya yi niyyar hajji ne wa halanna bihi ma'ahu shi mu kuma muka yi niyya tare da shi sallan ma kadinna makka da muka zo makka kar man lam yakun ma'ahu hadith wanda bai tole hadaya ba falyaji ala umratan imadi wannan hajjin da imadi shi hajjar tamattuki kenan wanda ake kira tamattuki kuma na ga